أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 197 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نعم waɗannan ayoyi masu albarka suna mana bayanin hukunce-hukuncen aikin haji da dokoki na hani da dokoki na umarni da Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa ya ce alhajju shi aikin haji ashhurun ma'alumatun ana aiwatar da shi ne a cikin waɗansu watanni sanannu wato ana fara aikin haji immediately idan ramadan ya ƙare dinnan watan shawwal first of shawwal wata ne na haji wannan sannan kuma ah, zulqa'ada sai zulhijja waɗannan watanni uku su ne watannin aikin haji bi ma'ana mutum zai iya yanzu ranar sallah first of shawwal ya ɗau ihrami ya shiga harami ya je haji ya yi umra ya zauna a makka jiran menene jiran haji ana kiran shi mai tamattu amma idan da mutum zai je a ramadana ɗin nan misali ya je ya yi umra ya zauna bayan ya yi umra ya zauna jiran haji to wannan umran nashi ba a kiran shi tamattu saboda bai fada cikin watannin asalin aikin hajji ba so watannin preparation da shirye-shirye na haji gaba ɗaya yana fara daga first of shawwal shine ranan sallah din nan ɗaya ga watan shawwal wannan watan shawwal din nan gaba ɗayan shi kwanaki ne na aikin haji mutum yana iya zuwa yanzu ya aiwatar da umran shi ya zauna a makka din nan har ranan takwas ga watan zulhijja yana nan a mai kamar tu'idin shi mutum zai iya zuwa a Face of shawwal din nan in mai kirani ne ya je misali ya yi umran shi ya zauna cikin wannan ihrami har na tsawon wata biyu har ranar da za a fara haji ya tafi haji yana nan a matsayin mai menene mai kirani amma duk wani watan da mutum ba ba waɗannan watanni uku ba ne in ka je umra a wannan watan ba a kiran umranka tamattu'i ko da mutum ya je ya zauna yanzu a ramadana ya makale a can ya gama umra yake shi zai zauna ya jira sai menene sai an sauko haji ya yi haji to ba za a kira umran shi na yanzu din nan da ya aiwatar a matsayin me a matsayin tamattu'i ba amma inda ya aiwatar da shi a shawwal tamattu'i ne zulqa'ada tamattu'i ne cikin kwanakin zulhijjan kafin goma ko takwas shi ma tamattu'i ne ina fata an gane ko shi yasa Allah yake ce alhajju shi kwanakin hajji din nan ashhurun wato ana aiwatar da shi ne a cikin watanni ma'alumatun sanannu sanannu ne shine muka ce watan shawwal watan zulqada da ashru zulhijja kwana goma na zulhijja Allah ya ce to ga doka faman farada fihin alhajja duk wanda ya ɗauki ihrami ya ɗauki harama wato na aiwatar da aikin haji to Allah ya ce idan har ka shiga wannan ihramin ka ɗauki niyya ka shiga ka ce labbai kaɗin nan to Allah ya ce ga dokoki falara fasa babu saduwa da iyali babu saduwa da iyali matukan mutum yana cuɗanye da ayyukan haji yana cikin wannan ihramin falara fasa babu saduwa da iyali sannan na biyu wala fusuka wato saduwa da iyali nan da aka ce da duk wani abin da zai kai ga ta da sha'awa babu shi wala fusuka wato duk wani nau'i na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ake kira fusuka babu shi a mutum ba zai yi shi a wannan lokacin ba duk da cewa an haramta musulmi duk ya yi su amma ana nuna maka wannan lokacin ya fi hatsari ka kyale su ka su. sannan wala jidala jidala shine jayayya da mutane fil hajji a cikin haji duk Allah ya ce na haramta su fusuka din nan misali duk wani nau'i na manya-manyan zunubai haramun Allah ya haramta ka zage wani ya haramta ka yi faɗa da wani ya haramta ka yi zagi ka yi ashar ya haramta kisan kai ya haramta ɗaukan dukiyan wani ko cin dukiyan wani Allah ya haramta shaye-shaye na kayan maye duk wani abin da yake waɗannan haramun ne mutum ya shiga da dukkan abin da Allah ya haramta a shiga da shi wannan garin kamar fina-finan fim da na gaya muku waɗansu in za su je hajji haka ga sun yi lodin su gani a wajen immigration ake gane su sai ka ga waƙoƙin Hausa da fina-finan Hausa daban-daban na Nigerian film daban-daban na American film daban-daban mutum ya shiga da su ya kai ma wani nashi da yake can za a je a bashi in riyal biya shi in riyal wani sautin da za a bashi kenan in zai je haji abinda zai shiga da shi wancan kasan kenan to wani za ka ga ya shiga da kayan maye kwaya ne daban-daban daban kayan maye duka waɗannan haramun ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wani zai shiga da abubuwan da ba a so a shiga da shi kada ka shiga ma wannan ƙasan tsarkakakkiya tsaftatacciya wanda ta ginu akan littafin Allah da sunnan manzon Allah kar ka shiga da wata aƙida ko waɗansu takardu na aƙida ko waɗansu kasusuka na aƙida wanda ba na sunnan manzon Allah ba sam mutum ya shiga da waɗansu kayayyaki misali ɗan abin da na shi'a ko ya shiga da waɗansu na gurɓatacciyar aƙidan da zai zai ya ba ma wannan wajen su mutane wajen su tasirantu da shi ya gurɓata musu aƙida wal kuma aƙidan su kef ne haramun ne ko ya shiga da waɗansu mujallu na batsa ya je ya ba ma mutane a cikin ƙasa mai tsarki ya shiga da waɗansu blue magazines blue waɗansu abubuwa da za su gurɓata tarbiyyar mutane waɗannan dukansu haramun ne gaskiya har ga Allah mutum ya kiyaye Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim wanda yayi attempting ya aikata wani barna a waɗannan wuraren kai attemptation kawai mutum yayi yunkuri yayi Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai daɗaɗi ballantana ma yayi wannan yayi yunkuri zai yi ne kawai Allah ya ce idan muka damke shi sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to ballantana a ce kayi ballantana ka ga mutane sun tura ɓarayi waɗansu ejin ejin manya-manyan masu kuɗi manya-manyan masu hali macuta a nan wanda kuɗinsu na cutan al'umma ne sai su tura ejen nasu a can suna ta cutan alhazai suna yankan aljuhu su je a matsayin za su canja wa alhazai bta ɗinsu kaga sun gudu wa alhaji da kuɗi wani abun mun sha kama irin waɗannan abubuwa da lokacin da nake official na alhazai yanzu wani sai ya je sai irin ya je a matsayin mai ɗaura kaya na alhazai idan aka sayi kaya aka loda kaya akwai alhajin da bai iya karatu da rubutu ba ya zo ya ce wane da Allah ɗaura mun kaya na ya ɗaura masa don Allah ga bairo a rubuta mun sunana da lamban passport sai mutumin ya rubuta sunan wannan boss ɗinsu da ya turo su nan dama yana da agent a airport dama yana harkan jidda kano jidda kano jidda sai a rubuta namban shi na clearance ɗin kayan shi a nan wanda dama can an san shi a airport sai waɗannan agent ɗin sai su rika rubuta kayan alhazai da numban wannan idan suka zo airport sai a yi clearing ɗinsu sai a tura a matsayin kayansa shi kuma yana da wani a kaso da zai rika bama waɗannan waɗanda suke musu waɗannan ayyukan shi yasa za ka ga an nemi kayan alhaji sama da ƙasa an rasa to wani sa'i yanda suke kuma idan suka ganka kai ka abun eh, ka san eh, ka rubuta numbanka da komai da passport ɗinka da komai da sunanka da adres ɗinka da numban wayanka to idan baka yi hankali ba sai su faki idonka ko a wajen auna kayan ko a nan airport ko a can inda ake auna sai su yi sauri su je da sabon buhu sai su yi sauri su ɗura nakan a ciki su naɗe da sauri su ɗaura sai rubuta rubuta sunan shi wannan mutumin da numba na clearance nashi shi ma to wani sa'i ana samun su a nan airport lokacin da alhazai suke dawa a tura kayan su nan suna mando ko suna airport na Kano suna kam sai ka samu lokacin da za a sake alhazai su duba kayan su sai ka samu su ne za su yi sammako a gaba gaba to ana buɗe suna shiga sai su shiga da irin wannan buhun dama an sai shi daga Saudiya sai ka samu in sun ga kaya sun ga alaman lalle abu da sai sauri sai su lulluɓe kayan da wannan buhun sai su yi sauri su yi rafin din sai su rubuta numban su da sunan su da numban abin nan to ka duba ma malam yanda mutane suke ina fata an gane Allah ubangi ya rufa mana asiri to an kama su a nan da yawa an bincike masu sa su din to an danke shi ka san yanda al'amarin yake eh kaji an buga waya daga sama Allah ubangi ya rufa asiri to a can ko kuma ni zai tura karuwai ne zai tura karuwai da sunan hajiya a mata visa a mata abin nan da da sharaɗin in ta je can makalewa za ta yi ko kuma an haɗa baki da waɗansu wanda za su karɓe su a can su zauna da su ana ɓarna iya firiyar ɗin aikin haji da aka biya su waɗannan ɗin matan to za su biya wannan mutumin da ya musu passport za su biya shi na visa za su biya shi wani kaso da makamantansu yi a tura mata karuwa da yawa ni kaina na shiga wani ɗaki na alhazan Kano kai na samu an sauke alhazai ko ina inda ya dace a sa mutum biyar biyar sai a sa bakwai bakwai to sai a kirga sai na samu an bar wani ɗaki blank babu kowa a ɗaki sai na ga yan matan tikari eh, din nan su suke ta kai kawo a ɗakin su suke ta kai kawo a ɗakin da maka da su waɗansu tikarin mu wanda suke zaune a can to ashe wannan ɗakin an bar shi ne shi kuma sai a rika irin kawalai suna tura tikari ana haɗuwa a wajen ana masa ka duba irin mutanen abinda mutanen mu suke to da shi za a samu dukiya na haram a ce an samu alheri a wannan haji an samu alheri a wannan haji to Allah da ikon shi sai na damke wani dan tukari dan adamawa ne ya dade irin mazauna a can ne sai na ce masa me ake a ɗakin nan kuma ɗakin nan a matsayin kuɗin waɗanne ne aka karɓe shi da sunan fa kuɗin alhazai ne aka biya ku duba sai a matse alhazai a ɗakuna inda ba a dace a sa adadin waɗannan mutane ba don a samu a bar wannan ɗakin blank haka to nan idan aka yi waya aka haɗa yan collector in suka ka abun nan sai wani ya sauka a waje hey in ka zo za ka ɗauka ɗakin alhazai ne domin gashi nan kawai duka ɗakunan alhazai ne yake surrounding ɗin shi a wannan sama to na damƙe shi dai na ce sai ya bayyana farko na ce nuna mun iƙamarka ka san kana so ka ƙulla cikin tukari ka ce ya nuna ma To aka yi ta abun nan aka nace sai ya bayyana na je na kira yan sanda haka dai aka tattara shi dai aka zo aka aka kawo abin nan ah, attack a ɗakin dai to irin ba irin fasadin da ake mutum ba zai gane ba ne sai ka zauna wajen ka kwana biyu ka daɗe a can za ka rika sanin irin waɗannan abubuwa to mutum da wannan ne zai dawo da maƙudan kuɗi wai ya samu abin nan da shi za a ciyar da iyalai a ciyar da 'ya'ya da makamantansu wai an samu alheri to su kuma waɗancan karuwan da za a kai wani wata wani sa'in ta dama in ta je can zama za ta yi kawai ba za ta sake dawa ba abinda ta samu sai ta rika biyan waɗannan kaɗan kaɗan haka za ta za a tura masu sale a jikin ka'aba za a tura masu bara masu bara a musu password a musu kai je ya yi bara yana da kaso da zai ba waɗannan da suka yi haka za ta tara la abun mamaki irin yaran nan da ake ajiye in za ka je haram ka gansu suna ta kuka suna ta kuka wani da hannu haka an naɗe hannun haka ne aka sa su wai sai kaga wanda ta ajiye shin ta laɗe a shaguna sai ta fito cikin jama'in yaron baya kuka ta zo ta galla masa mari a kunne ma mana ki ka rika kuka sai kaga yaro yana ta kuka yana tun yana pretending kukan pretending yake har ya gaji sai a zo a wanka masa mari wai ci gaba da kuka saboda ya ba masu wucewa tausayi ya taba zuciyarsu a rika ba su haka za ka tarar wallahi da ido na na ga wannan na je na sanzu ya za ki mare ta ya za ki mare yawa wai su yi kuka suna labe masu ajiye su Allah ubangiji ya rufa mana asiri za ka samu irin wannan taron suna da connection da yan sandan can din da menene wanda suke mu'amala da an zo za a yi kame ya ga yan sandan ne za su gudu waɗansu sai su ga musu to ki bar wannan wajen za a zo gobe a yi kame mene haka za ka tarafa connection wallahi tallahi to Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya je wancan wajen to fala rafasa wala fusuka duk wani abu na barna kada alhaji ya kuskura ya aikata shi wala jidala karka yi jidali da wani jayayya da wani karka yi jayayya da wani ina fata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ce man hajja duk wanda ya je aikin hajji falam yarfu bai sadu da mace ba walam yafsu bai sabi Allah ya wani aiki na alfasha na asha ba sannan kuma adaka yaumi waladatu ummuhu zai dawo kamar randa da mahaifiyarsa ta haife shi sannan alhajjul mabruru ce laysa lahu jaza'un illa aljanna haji mabruri bai da sakamako sai aljanna menene haji mabruri hajin da ba a yi violation wani su doka ta aikin haji ba sannan ba a saba wa Allah ba ba aikata ka kaba'ir zunub ba sannan ba ka ci mutuncin wani alhaji ba ko cacan baki bai hada ku ba nan ne hajin ka zai zama to sakamakon shi aljanna abu ne wannan duka idan ka same su aikin haji suna da wahalan implementing sai dai mutum ya daure da haƙuri yanzu misali za ka zo mina kana kwance ga taburman ka ka samu ni ya naɗe taburman ka ya sa tashi ya irin wannan ya za ka yi kaga abu ne na dole sai an yi jidali ko wajen jakanka kana layi ma mala sai kaga an ja naka ko waɗansu mutum goma sun shiga gabanka sun ajiye jakansu kai kuma yi kusan awa ɗaya a tsaye ya za ka yi irin wannan kaga takala ce wanda sai dole sai ka yi jidali to haka za ka tarar da irin waɗannan abubuwa mutum ya yi haƙuri a maka ba a sata a maka ba a tsintan tsintuwa a ɗauke ta a maka in kana nan ba a karya bishiya da take wajen wanda asalinta a nan take ba artificial irin waɗannan da aka dasa ba ko ciyawa ba a cizgewa in da asali nan take tun fil azal ko dabba ka gani ta farauta mutum ya je irin arfaɗin nan ya je su mina nan ya ga zomo haka kar ma ka taɓa shi kar ma ka tada shi ka wuce ba a taɓa duk wani abin da yake wajen domin in mutum ya razanar da wata dabba ma ya tada ita daga inda take kwance ma sai ya yanka to duk mutum ya kiyaye irin waɗannan ba hira na batsa kaga wani ya zauna da yan tikari din nan ka haife su ka girme su kannan ka ne can nesa kaga mutum yana zubar da mutuncin shi a gaban duk mutum ya kiyaye waɗannan ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mataf alumin min khairin duk abin da za ka aikata na aikin alkhairi a wannan wurare makka ɗin nan a aikin hajjin ka ɗin nan to ya alamhu Allah yana sane da shi misali bayan an gama aikin hajji ka zo kana ta dawafi ka je kana ta dawafin nafila ka aikata alkhairi Allah yana sane da shi ka je ka yi ta salloli a harami Allah yana sane da su a'a ka je da excess kuɗi ƙarin kuɗi saboda wanda kudin shi suka kare ka taimaka masa ka taimaka ma wannan ka taimaka ma wannan shi ma alheri ne ka nasiha alheri ne ka koya ma alhaze. ga yanda ake hajin nan ga abin da ake fada a nan ga abin da za a fada a nan ga irin abin da ake a nan kana ta enlightening nasu kana koya musu aikin hajin shi ma alheri duk wanda ya je ya yi wani aikin da zai ba da gudunmawa na nasarar wannan aikin hajin ko kuma hajin alhaji ya yi kyau insha Allah Allah yana cewa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah kankantan alheri in ka aikata shi Allah yana sane da shi saboda haka mutum ya tabbata waɗannan wuraren ya je lafiya ya dawo lafiya Allah ya ce to aikin hajji din nan fa yana buƙatan guzuri bai buƙatan liability ka je ka rika yawo kana ka ka ka kamanne ma wannan kamanne ma wancan kamanne ma wannan kamanne ma wancan Allah ya ce fatazawwadu wa tazawwadu kowa ya rike sa kowa ya rike guzuri babban guzuri shine ticket tana da iya ticket ɗinka kai passport ɗinka duk wani abin da tafiyan ka ba za ta yi ba sai da shi ana kiran shi guzuri sannan ka rike abincin da za ka ci ka sha mai kyau in ka je har ka dawo ko ya tsare a abinci ba ka yi tsaraba ba dama ibada ce ta kai ka wani sa'i mutane saboda rika tsaraba sai kaga suna ta cin abinci karma karma karma karma komai aka samu a dura kawai sai kaji kawai komai kaji sai kaji riyal la ga tuwo riyal daya ga shinkafa riyal ya, ga wata ka wallahi riyal daya mutu ya ta dura kaza wanda ta ta expiring ta expire ka duba wani sa'i kajin nan da kuke gani sai a hankali zaka ga gwamnatin saudiya za ta je gidan kaji idan kaji suna da ɗan matsala na ciwo ko na wani ɗan abin da suka gaba su gane mai ba kawai za su ɗebi kajin nan gaba ɗaya a je a zubar akwai wani gu kusa da jidda inda bahar maliya yake red sea nan ake je a zubar da irin waɗannan kayan su kajin a je a zubar da su a can irin shagon mutum eh, su waɗannan provisions abin na ko supermarket akwai gwamnati da za su mutanen da za su zo su duba duk kayan da saura saura sati uku su yi expiring sai an fit da su three weeks kafin su yi expire sai an fit da su gaba ɗaya a shago a tara su a mota a je can a zubar da su kusa da red sea to mutanen mu sun je wajen har irin yan gidajen temporary kwano din nan da menene ina abin da ya faru a lagos inda ake kama kifin nan inda fasola ya ce su tashi to sun je sun kafa irin kwano din nan bukka ne an rufe da kwali an yi irin kamar irin inda sojoji ke shiga din nan haka mutanen mu sun tare a wajen ana zubar da waɗannan kayan su kuma suna kwaso su ina fata an gane su kuma su yi yutun su mai da su yawa in mai shago yana yi sai da irin wannan abu riyal goma to su za su sai da shi riyal uku riyal uku to irin waɗannan kajin ma wata ta gurguwa ce wata kafanta ya lankwashe wani fikafikinta ya menene wani kanta ya menene an je an zubar da su za a ɗauke su a je a fige a yanka a sa a miya duk irin haji za ka ga irin waɗannan shi ne za ka ji kaza ɗaya riyal ɗaya a yi ta roshin kaman ba a taɓa cin kaza ba mutane to duk irin waɗannan abubuwa Allah ce ka riƙe guziri kuma ka ci abinci mai kyau abinci mai kyau wani zai je ta dura mai yayi ta dura wani irin kitse ma a cikin shi ya zo ya sha maka wani irin roban Pepsi haka wajen lita ɗaya, to idan cikin shi ya fara zawo wani har a gama aikin hajin wallahi baya yi baya yi gudawa zawo gudawa zawo a kwance kawai sai an ƙara ruwa sai an sha magani ya lagwance ba zai iya taka nan da nan ba har a je haji a dawo a je wuraren arfan nan bai je ba wani sa'in mutum zai ci abinci ya san irin wanda zai ci ya ci mai kyau wani zai makale kudin yana so ya rayu a kan sabil wani zai makale zai makale kudin shi ya manne ma wannan ya manne ma wannan ya manne ma wannan ya manne ma wannan in wannan zai saya ya ga ya koma ko wannan har a dawo Allah ce kowa ya je da guzurinsa kar ka zamantowa mutane liability da matsala da wahala ina fata an gane ko Allah ce fa zawwadu ku yi guzirinku, amma fa inna khairaz zadi taqwa mafi alherin guziri shine guzirin tsoron Allah kar kai abinda Allah baya so a wannan wajen Allah ya ce wadda kuni ku ji tsoro na in ji Allah matuka ya ulil albabi ya ku masu hankali ya ku masu tunani ya ku masu basira wanda ba su da hankali da tunani kan za su ji ayan nan kamar tatsuniya Allah ce laysa alaikum junahun babu laifi a gare ku an tabtagu fadlan min rabbikum idan kuka je aikin hajin ku jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya ka je da niyan aikin haji kuma ka je da niyan kasuwanci ka je da niyan kasuwanci ka je da irin kayan da in ka je da su za a saye su a can ina fata an gane mutane ana sha'awan irin kayan mu sosai irin kayan mu dinnan ana sha'awan su sosai ana son su da huluna da kube da menene duk abin da ka san in ka kai shi can za a saya Allah ce babu laifi ka tattara kayan ka da yawa a nan ka daura ka je ka kana aikin hajjin ka kana sayarwa babu laifi ka nemi falala na arziki in ji Allah subhanahu wataala kar wani ya dauka cewa ai in na je da kayan sayarwa kamar ni ba haji ya kai ni ba ni neman duniya ne ya kai ni Allah ya ce a'a babu laifi amma kar ya zamanto asalin kasuwancin ne asali shine a zuciyanka ba haji ba a'a ya zamanto hajin ne first sai kai attachin menene shi harkan kasuwancin naka babu laifi babu laifi irin kayanmu na gargajiya ɗin ana sayan su sosai yan jaka na fata da takalma da irin abubuwanmu na gargajiya haka da irin babban rigar da jamfa ɗin ana sayan su sosai ina jin duk duniya ba kayan da ake sha'awa irin namu ma na arewa don mun zauna da dukkan wani nau'i na mutane na duniya a university lokacin da muke madina international ne za ka ga kowa yana ka irin kayan ƙasan shi amma ba wanda ake sha'awar nashi irin namu wannan doguwar rigan a mata ɗinke a mata ado ɗin nan da gube mai kyau haka za ka samu ana saya sosai lokacin da muke student a can kamar wannan mai kyau aka ɗan duba Muhammad Tukur wannan tana kai dala nawa ne kasan su can da dala ne dala ɗari ne ah, wallahi dala ɗari ne kawai wani zai baka dala dubu ya ce ka ka masa irinsu in ka zo ka canja dala ɗari kai kuma ina fata an gane ah, ta suna sha'awan kayan wani in ya same ka sai ya duba hulan kanka ce wannan za ta kai dala ɗari da nawa kaga shi ya fara nuna maka kuɗin kaga shi kuma namu a nan ga ya ƙi kayan ya jefar da su ya ƙi su ya ƙi hulan gadagar ya ƙi kayan ya ƙi su kai ya ɗauko wani abu ma malam ya manna a jiki ya ƙi karɓan shi amma ya nace sai ya sa haka za ka tara ina fata an gane ko to irin waɗannan babu laifi mutum ya je da kayan kasuwancin shi yanzu mu duba mutum in zai je jihadi zai je da niyan ɗaukaka kalman Allah amma Allah ya ce menene a bashi ganima a bashi ganima ya samu kuɗi in ya je jihadi amma ba a son niyan ka ta fita jihadin ta zamanto don ganima ne no ya zamanto don ɗaukaka kalman Allah ne ganima in ta biyo daga baya wannan daga Allah ne to haka nan ma niyan ka ya zamanto aikin hajin ne amma idan ka ɗebi kayan da in za ka je can ka sayar babu laifi <clears throat> domin kaman kasuwan duniyar musulmi ce ta baje koli yan indiya sun kawo irin nasu yan pakistan sun kawo yan rasha sun kawo yan america sun kawo yan dubai sun kawo yan abun nan kuwait yan egypt yan iran yan iran kowa ya kawo irin kayan shi ku ikumu musulmin duniya sai kaga a ta dalilin wannan haduwan an kulla contract kasuwanci business an yi exchanging abin nan irin manya-manyan masu kasuwanci na sai kaga an kulla wani alheri ni ga irin kayanmu na Najeriya ni ma ga irin namu to ya za a yi rika exchange ya za a yi ka turo mun ni ma ka turo mun he kaga an samu harkan kasuwanci mai girman gaske economy na musulmi ya yaɗu a duniya ya bunƙasa Allah ce babu laifi mutum ya je da kayan sayarwa Allah ce fa idza afattu min arfafin lokacin da kuka kwararo haka aka gama tsayuwan arfa rana ta faɗi ana gangarowa dinnan ana baro arfa ana tafiya to Allah ce fadkurullaha indal mash'aril haram ku je ku ambaci Allah a mash'arul haram shine muzdalifa idan ana baro aka baro arfa sai a ta sama muzdalifa a kwana a muzdalifa sai can da asuba in aka yi sallah sai a tsaya kusa da masallacin da yake nan juma suna masallacin juma akwai ɗan tuduwa a wajen nan ake tsayawa jikin masallacin a kalli alƙibla a ta addu'a ai ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sai a baro wajen a ta samma mina ran tara kenan ran goma ran tara ran goma da safe kafin rana ta fito bayan sallan asuba sai a tasan ma mina ran goma kenan to Allah ya ku ambaci Allah sosai a wannan wajen wakuruhu ku ambaci Allah sosai kama hadakun kama yadda Allah ya shiryar da ku zuwa ga addinin musulunci shine ya shiryar da ku zuwa ga bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya shiryar da ku ya ba ku iko har kuka zo aikin hajji ɗin. so ku gode wa Allah ku yaba masa ku nuna wato abin nan ɗinku godiyanku ga Allah in kuntum wa in kuntum min qablihi la min adh-dhalin ku tuna da can kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da ku batattu ne ba ku san da musuluncin ba kakanni kakanni da iyaye da bauta gumaka ake ko muna an bauta tsumburbura a Kano wani gunki haka an bauta masa wataƙila in ka duba kakanka na wajen goma can bauta ma wannan gunki sai Allah kai madaukakin sarki ya soka da ni'ima na addinin musulunci Allah ce to ku rika yi gode wa Allah da ya shiryar da ku nan zuwa ga musulunci nan ma wani abu ne ka tashi da mutum ga ka ga ka a layi ɗaya lokaci ɗaya ka haife ku kai ka tashi ka gashi kwata-kwata kafiri ne ya tsani Allah ya tsani annabi kai kuma ya aka yi kai ka taso a musulmi Allah ya ce wannan shiri na ne wannan shiri na ne ka samu anguwa ɗaya an samu kafiri makin Allah da manzansa makin alkur'ani kuma kuna makwabtaka tare kun taso kuna yara kuna wasan kwallo kuna wasan ƙasa kuna wasan langa kuna menene haka kuka tashi ya aka ya samu kanshi da a haka Allah ne ya aka ka samu kanka a haka Allah ne ba dabaran ka bane ba hikiman ka bane to Allah ce ni da na shiryar da kai na maka irin wannan ka gode mun da na ga dama in yi ka kai ne fir'auna shikenan da tuntune a mutum yana can ya mutu yana wutan jahannama yanzu haka ana ɗanɗana masa ka gani to Allah ya ce ku rika gode mu kuna na saboda a da can asali asali da can ba ku san komai ba na sanar da ku to daga arfa daga wannan muzdalifa din fa thumma afidu min haifu afadha nas sannan ku baro muzdalifan kuma ku gangaro gaba daya ku ta sama menene ku ta samman mina ranar da za a yi jifan jamratul aqaba ranar goma ga watan zulhijja wanda za a yi dawakul ifaba a gangaro a je har a yi dawakul ifaba to kuma ku zo daga inda mutane suka zo din wastaghfirullah ku rika neman gafaran Allah subhanahu wataala inna Allah lalle shi Allah ghafurun mai gafara ne رحيم مي جنكين نعم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا wallahu sari'ul hisab Allah madaukakin sarki yace fa idza qadaytum manasikakum idan kuka gama ayyukan hajjin ku gaba daya to fazkurullaha ku tsaya kuna ta ambaton Allah kuna ta ambaton Allah sul labbaik allahumma labbaik la ilaha illallah kuna ta ambaton Allah zikiri ku yi ta karatun qur'ani ku yi ta salloli ku yi ta dawafi na nafila ku rika ambaton iyayenku Allah kamar yadda da kuke ambaton iyayenku ko fiye da haka da kafin zuwan addinin musulunci idan aka zo aka yi aikin haji a jahiliya kafin zuwan musulunci sai ka ga mushrikai sai su tsaya a dandalin Ka'aba mutum sai yana ta alfahari yana ta kirari wa kansa da iyayensa ni ne dan alhaji wane jikan wane mu ne wanda muka yi kaza babana ya yi kaza babana shi ya fara kaza shine shahararren nan mai kaza mai yi kaza ya rika nuna ilin falalan baban shi da ayyukan baban shi da abin da baban shi ya yi wannan ma ya zo ya tsaya ya hau kaman kamfen ma inda ake hawa durom wannan ma ya hau ya ce ni ne wani dan wani din nan wanda shine kaza shi ne kaza shi ne kaza sai a rika alfahari da iyaye to Allah ya ce yanzu tunda musulunci ne maimakon alfahari da iyaye ku yi alfahari da Allah da ni'imomin da ya muku ku rika ambaton Allah kamar yadda da ake ambaton iyaye ko sama da haka ma ina fata an gane ko ko sama da haka rika ambaton Allah subhanahu ta'ala ku rika yi wa Allah kirari kamar yadda da kuke yi wa iyayenku a jahiliya ko sama da haka domin Allah maɗaukakin sarki shi ya muku komai ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce faminan nasi daga cikin mutane Allah yana so ya nuna mana yadda nau'in mutane suke Allah ce faminan nasi ta ga daga cikin mutane akwai man ya ƙulu wanda za ka ji yana addu'a addu'ar shi kawai ya samu duniya kullum man ya ƙulu za ka ji yana cewa rabbana atina fi duniya rabbana atina fi duniya rabbana atina fid duniya kawai amma wa ma lahu fil akhirati min khalaq bai da wani aiki bai da wani rabo a lahira daidai da kwayan zarra shi dai duniya ta samu kawai duniya ta samu kawai ya Allah ka ka bani iko in zamo minista ya Allah gwamna nike nema ya Allah shugaban kasa nike nema ya Allah mataimakin shugaban kasa nike nema ya Allah ni ambassador nike nema ya Allah chairman ya Allah kansila ya Allah kaza kaza kaza kullun zaka ji addu'arsa a samu mukamin duniya kawai bai da wani abun da ya roka daidai na kwayan zarra yanda yake so ya zamanto abu a duniyan nan ya zamanto haka a a lahira babu wannan addu'an in ji Allah ya Allah ka mai da ni miloniya ya Allah ka mai da ni mai kuɗi ya Allah kaza kaza haka za ka ji kawai un zaman to controller un zaman to kaza un zaman to md un zaman to cg un zaman to js un zaman to mm un zaman to duk gasu nan duk gasu nan kawai abun duniya kawai mukamin duniya in ji Allah in ka ji rabbana to atina fi duniya ne kawai in ji Allah subhanahu wataala wa ma lahu fil akhirati min khala bai da wani abun da ya tana da kan shi na lahira bai karanta addinin ba bai san qur'ani ba bai san yadda ake salla ba bai san yadda ake kaza ba bai san yadda ake nafila ba bai iya ayatul kursi ba bai iya kaza ba in ma haji yaje bai ma iya ba in ma menene haka zaka tarar haka zaka tarar wani yanzu in ka ɗauko shi ya je haji sau goma amma da ta zo ka zaunar da shi menene haji wani iri kake yi menene tamattu'i menene kirani wallahi bai sani amma an je hajin sau nawa haka za ka ta? in umran ne ka tambaye shi ya kaza kaza me ake a dawafi menene kaza sai ka samu wani bai sani ba haka ake zuwa kowace shekara kuma a dawo haka za ka sarar da wani alhaji alhaji ya nuna maka ya daɗe da sauke farali shekara goma ko ashirin da suka wuce ya sauke farali amma da za ka kawo shi ba zai bambance maka wani irin nau'in hajin ya yi ba tamattu'i ya yi ko ne ko ifradi bai sani ba wallahi wani ya kawo dawo ya ce ni fa inda ake cewa safa da marwan nan ban ma ga wajen ba an dawo fa yake hira yake tambayanka ka wallahi wani fa sai mun je madina da Allah akramaka Allah ina da yar tambaya ne alaikum salam ne wallahi inda ake cewa dutsen safadin na fani ban ga wajen amma fa har an baro maka an dawo madina daga madina za a wuce jidda a dawo haka za ka ta haka za ka ta komai ba a tsaya a iya shi yanzu ka me yasa kake riko shi ka kawo shi masallaci ce yana ɗan shekara bakwai ya iya sallan amma in kace sai ran da ya balaga ne yau ya balaga ya ce to baba a koya mun sallah kana da aiki kamar wanda suka musulunta jiya din nan ne sai ka dade bai iya fatiha ba sai ka dade to aikin hajin yanda ake koyon sallah tun ana karami a tsaya a rika yin shi ran da duk kujera ta faɗo ma alhamdulillahi sai ka samu ka je ka karanta abun tun shekaru nawa ka san shi tun kana yaro amma ce sai ran da ka biya kuɗin aikin hajji za a zo a haɗa ka da wani littafi feji wajen hamsin ma kana rike da shi an kira ku bita kana rike da shi an kira ka passport office kana rike da shi an kira ku nan an kira ku nan ku ku karbi uniform ku je nan ku je nan zaka je kai sallama da wani zaka je yaushe ka samu ka karanta falle uku haka zaka tara mutum sai ya je a haka kawai cikin sati biyu zai karanta Haji gaba daya kawai kuma ko alifun bai iya ba amma a sati biyu zai karanta aikin haji mutum ya nace sai ya iya addu'a wani na atina ya hasa hasanatan wani sai ka yi sati ɗaya kana koya mai bai iya ba yana so ya san addu'an da ake a nan addu'an da ake a can wani kuma yanda ake ɗaukar niyya ma sai ka daɗe bakin ya ya gagara faɗa ma haka za ta kara aje a dawo Allah ubangiji ya rufa mana Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minhum daga cikin mutane akwai man ya ƙulu wanda kullum addu'arsa za ka yana cewa rabbana atina fi duniya hasanatan ya Allah ka ba mu ku duba can fa rabbana atina fi duniya ne babu hasanatan fi duniya ta samu kawai ko ta wani hali kawai ba ruwan shi da wani hasanatan amma wannan na biyun shi kuma kullum ya Allah duk abin da za ka bani a duniya ka bani mai kyau wafil akhirati haka nan ma gobe kiyama ya Allah hasanatan ka bani mai kyau Wakina azaban nari ka kare ni daga azaban wuta ya Allah addu'an wane ne tafi ta biyu shine Allah ya ce ulaika waɗannan masu addu'a ta biyu lahum nasibun suna da ladansu mimma kasabu gurgudun irin aikin da suka yi wallahu shi Allah sarihul hisabi mai gaggawan hisabi anan ana son musulmi ya zamanto yana balancing in rayuwansa tsakanin rayuwanka ta duniya da rayuwanka ta lahira ana son ka rika balancing din su suna tafiya tare idan ka ce duniyan kawai zaka nema ba ruwanka da lahira to ka ka ka, ka faɗi mutum ba zai ci nasara ba haka nan idan kace ce ba ruwanka da duniyan ma kwata-kwata lahiran kawai za ka nema nan ma ka faɗi nan ma ka faɗi irin waɗannan mutane sun zo gaban ma Aisha suka tambaye ta irin ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka nuna annabi Aisha ta ce annabi yana bacci ya tashi yayi sallah ya koma ya kwanta abin shi annabi yakan auri mata ya ba da time ɗin shi ga iyalan shi ya zauna da su ya yi hira da su ya ɗebe musu kewa sannan kuma ya zo ya abin nan ya koma ya yi ibadan shi manzo Allah yakan yi azumi wani sa'i ka baya ajiyewa wani sa'i in ya ajiye din kace ce baya yi kaga an yi balancing amma waɗannan da suka zo suka ce ni ba zan sake bacci da daddare ba wanda ce ni ko ba zan taɓa auren mata ba wani kuma ya ce ni kuma ba zan taɓa wuni ina cin abinci ba har iya rayuwata kullum azumi ne ya yi balansi bai yi ba bai yi ba sai annabi ya kira su ya ce ku kuka ce kaza kaza suka ce ya ce to ni ina azumi kuma in aji nakan auri mata sannan kuma nakan yi salloli na in yi bacci wanda ya ga wannan tsari na sunna na bai mai haka ba bai mai ba baya tare da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane so a duniya ne ake neman lahira duniya an kamu ne domin mu shuka lahiran mu a duniya mu girbe abinda muka shukan a gobe kiyama ina fata an gane mutum ya ce shi ba zai yi wanka ba mutum ya ce ba zai sa riga mai kyau ba mutum ya ce ba zai ci abinci ba mutum ya ce ba zai yi sana'a ba ji kawai ba zai yi sana'a ba ba zai nemi abinci ba ba zai yi menene ba ba zai yi menene ba shi lahira kawai lahira kawai ka duba ba za ta samu ba ba zai samu ba domin cikin sana'an naka ihe eh, ka yi sana'an za ka fidda zakka ai shi ma ibada ne ya za ka yi ka fidda zakka in baka yi sana'a ba ko ba haka ba ya za a yi ka yanka ragon layya in baka da na sana'a ai layya shi ma abin ya za ka yi ka fidda zakkan abinci idan baka sana'a baka noma baka shuka ai shi ma ibada ne eh ya za a yi ka fidda zakkan fidda kai da za mu fitar yanzu idan baka sana'a shi ma ibada ne to saboda haka duk iri waɗannan abubuwan sai mutum ya yi balansi abinda aka nema ƙaruna ya yi kenan yaki sai ya zaɓi duniyan ya bar lahira kuma ta zo duniyar ta yi betrayin ɗin shi to saboda haka ka ci mai kyau ka sa mai kyau abinda ba a so kar ka yi alfahari ka ji kana wani irin takama da girman kai kamar ka fi kowa in Allah ya baka mota ka hau na miliyan goma ka je ka hau abinda ba a so kar motan ta sanya ka wani irin jiji da kai kana takawa ɗai ɗai kamar kafi kowa za ka murkushe kowa abinda ba a so ka sa yadi mai kyau mai tsada abinda ba a so kada ya sanya ka wani irin jiji da kai da girman kai ka rika ganin kowa bai sa riga ba ina fata an gane ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka bauta wa Allah ka yi nafila ka sauke farilla kai koma da koma wannan babu wani abu a wannan ina fata an gane ko saidina Umar kullum a zamanin shi kamar yadda littattafai suke nuna sai ya samu wani mutum a makale a masallaci kullum ibada kullum wurzi kullum ibada kullum ya same shi sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu ya ce kai ya zai sai ya ce wane zo ina ganin ka anan kullum ya ce eh me kake ibada baka sana'a ne baka cin abinci ya ce yayana ne yake nemo mana hayya turo a kamu ya ce shi da yake can waje yake nemo ya fi ka kai da kake zaune a nan na fata an gane akwai ma inda aka ce sayyidina Umar ya zane shi da wata sanda shi tashi ka fita ka je ka nemi abinci ka zama liability kan yayanka hmm? ka zama liability akan yayanka duk addu'an da zaka yi Allah ka azurta ni he kudi su faɗo ma daga sama eh ai sai ka fita ka nema ina fata an gane wannan shi to mutu ya rika balancing ka saman ma kanka lokacin bacci ka huta ka samun makanka lokacin da za ka zauna da iyalanka ka samun makanka lokacin da za ka zauna da ‘ya'yanka kana jin complain nasu da irin halin da suke ka samu zama kana zama da iyalinka kuna hira Kafin da ita cikin danginta kullum tana zaune ka zo kuma kana fita ka tafi karfe ɗaya ka dawo ka fita can bayan asuba duka irin wannan mutum ya rika balancing ka yi karatunka na, na, na neman lahira da sana'anka kai architect ne kai menene ka samu time na karanta addininka na sanin sallanka na sanin qur'ani ka karanta wannan ka duk inda aka taba ka ka sani wannan sana'a da boko da menene lidduniya ke. ka zo ka nemi addininka ka ce shi kuma fil akhirati kowanne zai amfane ka yawa saboda kana barin duniyar nan ba mai tambayan ka mathematics an kare. ba mai tambayan ka geography an ƙare ba mai tambayan ka physics an ƙare abinda za a tambaye ka man rabbuka ma dinuka man nabiyuka daga lokacin da ka shiga kabari kawai wane ne Allahnka menene annabinka menene addininka kawai abinda za a tambaye ka kenan salloli za a fara bincikawa in ji annabi sallallahu a cikin dukkan abubuwan da Allah ya wajabta mana salloli za a fara bincike idan suka yi kyau sauran ayyukan ma duka kawai a ce sun yi kyau idan kuma aka yi rejectin sallah sai a rejectin din komai na mutum makar mutum ya zauna haka duniya kawai ya sani ba san komai na lahiran shi haka ake buga-buga kawai kuma ka sani bayan da za ka yi ka zo kiyama kawai a tambaye ka ya sallah ya kai sallah ban sani ba ya ake kaza ban sani ba a ce masha Allah ya ka aljanna ba zai yiwu ba kamata mu rika zamanto masu hikima duk abin da muka tara akwai ran da za mu bashi mu nemi rayuwa wanda take dindindin malamai kullum suna buga misali kai ka zo gari a matsayinka na bako kana neman gidaje za ka saya da aka kawo maka gidaje bi aka ce ga wannan gidan amma ko yau ko gobe ko jibi fa za a tada wajen gwamnati za ta tada wajen ga wannan gidan shi kuma permanent ne babu abin nan kana nan dindindin wanne za ka saya da kake dindindin to shine duniyan nan da lahira ke in ka samu aljanna permanent ne nan kuma rayuwar duniya duk abin da ka samu sai ka tara za ka fara jin daɗi nan sai mutuwa ta zo ta ɗauke ka ka bar duk abin da ka tara ɗin kai ka wahala neman shi ka bar wanda zai zo ya hau rana ɗaya a sama mai wahala komai ba kullum abin da mutum zai rika sanya hikima da tunani da basira shi yasa Allah ya bambance mu da dabbobi ya ba mu tunani da hankali ni'ima ce babba shi yasa ran da mutum bai da ita kaga ya koma dabba inda dabba za ta kwana nan zai kwana yanda dabba take yawo tsirara haka zai yawo tsirara abinda dabba za ta ɗauka a bola ta ci shi ma nan zai ɗauka ya ci inda dabba za ta kwana a waje ruwan sama ya dake ta shi ma nan zai kwana haka za ka tarar hmm. Allah ya ba mu hankalin na ni'ima Allah ya rufa mana asiri ya samu dace واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Allah maɗaukakin sarki wannan aya tana maganan kwanakin mina ne da za a zauna. Aikin haji dai ana fita ranar takwas a jemina a kwana. Na'am. To, bismillah akwai mai musulunta. સુધીને તો kina jin h a u a sosai to me take ji turanci ni kuma ga shi to bari a nan nan a ah, da Allah ku yi haƙuri you want to accept Islam alhamdulillah voluntarily willingly nobody force you alhamdulillah <clears throat> say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah okay, you uh, testify that there is nothing worthy to be worshipped than Allah subhanahu wa ta'ala alone. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, neither the son of Allah. We Muslims, we believe that Jesus is not a son of Allah subhanahu wa ta'ala, but a messenger and prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, that is why we love him. Nobody in Islam can be considered as a Muslim unless if he that is why you, you find you see we here Muslim you can find there is Isa in our names among us. We have Isa. So we believe in Jesus as the messenger and prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, not the son of Allah. And we Muslim, if you are as being a Muslim now, Muslim will not, you know, uh, uh, prevent you from doing kindness to our parents, even though they are Christians you go and greet them, do kind things to them. So Islam will not prevent you from that. So unless if they force you to do what is contrary to Islam, that is where you cannot obey them. And, uh, and from now you are a Muslim, Alhamdulillah, you can go and take a ritual bath. And uh, your previous name was... Eh? Eh? Joy before. And now She is Khadija now. From joy to Khadija. May Allah bless you, Khadija. So, Hajiya, kina jin Hausa? Ki ɗauke ta yanzu su je ta yi wanka da ruwa tsaftatacce ta kame bakinta ta kai azumin eh, abin da ya rage yau daga nan ta ɗauki azumi kuma. To, duk an yi? To, kuna da mai koya mata addini ko? Da sandoli to Allah ubangiji ya albarka Allah ya fara. Assalamu alaikum Turanci yayi? ka mu yadda za ka yi larabci mu ɗan ji akwai gyara a nan na hau a nan fi'ili da mari a je kawai kargarin kalmar shahada a faɗi wani abu daban kaga an yi ba a yi ba ta tsara yusuf maimaita mana ayan ok ka karanta ta? eh? na karanta wasu wadkurullaha fi ayyamin ma'adudatin kun ga ana fita aikin hajiran takwas a kwana amina a koma ran tara a tasan ma'arfa sai rana ta faɗi ake baro arfa a kwana a musdalifa, duka ran tara sannan wace gari ran goma a taso daga musdalifa a tasan mamina a je a yi jifa a yi aski a yanka hadaya a je a yi ɗawaful ifaba sannan alhaji in dai namiji na ya fita daga waɗannan kayan sai a je a yi wanka kuma a yanka farce a yi aski a gyara jiki a sa kayan gida ƙungara waɗannan ran goma kenan to akwai kwanakin mina da za a zauna ran sha ɗaya da sha biyu wannan shine minimum maximum kuma zuwa sha uku Allah ya ce wanda ya zauna sha ɗaya sha biyu ya yi jifa a mina daga nan ya tattaro kayan shi ya bar mina ya dawo cikin makka Allah ce babu laifi wanda ya zai zauna sai ya kai sha uku babu laifi to waɗannan kwanakin zaman mina ɗin Allah yana nuna mana ba kwanaki bane na kolewa da sheke aya da yin abin da aka ga dama ana ganin kaman an gama aikin haji ka san wannan kwanakin zaka ga kowa ya kure ado mata su ma marasa tsoron Allah an kure a daka an sa gwalagwalai an karkata dan kwali an fito nan ne za je waɗansu alazu suke cewa yanzu ne za a gano wanda ya zo haji da kuɗinsa da wanda aka ɗan biya masa wai ta me ta riga za a gane yanzu amma da in uniform ake in uniform ake cikin waɗannan mayafan ina fata an gane to yanzu idan aka ga riganka wani alawayyo alawayyo za a san biya maka aka yi wancan kuma wani gezna ne wani boil ne wani kaza ne za a ce wannan babu shakka da gumin shi ya zo wannan kowa ta riga za a bambanci. ka ga mutum ya kure daga nan za a yi ɗinke kayan da ba a taɓa sa su ba a je can a sa su ranar mina su ma mata a fito gaba ɗaya ranar fa kamar an ce an halatta komai da cuɗanya haka za ka samu wani ya nemi matan wannan wani ya yi ta hira da wannan wani ya yi ta jiz da wannan wani ya yi ta chatting da wannan ka samu mutane a mammakale kawai har sha ɗaya har sha biyu har karfe ɗayan dare har karfe biyu da har har har fasikanci ana yi wallahi da har alfashe ana yi waɗansu su je da kayan kiɗa a yi ta rawa kuma irin yau an sauka ɗin nan ka ji kiɗa na tashi komai da komai kasa kasai iri iri to Allah yake ce mana waɗannan kwanaki biyu da suka rage zuwa uku na zaman mina ɗin nan ba irin wannan ake ba fa fazkurullaha ne ambaton Allah ake yi istighfari ake yi hailala ake yi tasbihi ake yi labbaika ake yi karatun qur'ani ake da duk wani abin da yake na ibada ana yin shi sai alhaji ya rena waɗannan kwanakin ya ga ai ya zo ya yi nawafi ya yi tamattu'i ya gama ya kwana mina na farko an yi tsewon arfa an yi addu'o'i an zo muzdalifa an yi addu'o'i an je an yi jifa an yi ɗawaful ifaba an yi aski an yi menene an yi menene idan aka dawo zaman mina ɗin ne sai a rika sakaci a wannan zaman maybe a wannan lokacin ne Allah zai karbi dukkan abin da ka roka a wuraren nan ba a karɓa ba a wannan minute din wannan yan kwanaki da suka rike yan kucil din nan da kake rena su kake ganin kwanakin holewa ne to wallahi wani sai sai Allah ya sa su su ne kwanakin da Allah zai saurare ka kuma an je minan bai saurare ka ba kayi dawafin bai saurare ka ba kayi jifan bai saurare ka ba kayi tsawon arfan bai saurare ka ba ka kwana muzdalifan kayi addu'a bai saurare ka ba a wannan din ne in kana tsuka kyautata niyya sai kaga Allah ya amsa maka ya kalle ka a lokacin amma idan ka zo kai wasting nasu kuma ka shuka shirme to hai mutum ya dawo haka haka babu komai Allah ubangiji ya rufa mana asiri to Allah ce waskurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'adudati a cikin waɗannan ƴan kwanaki kididdigaggu ranar 11 da 12 zuwa 13 faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggawan baromina a cikin kwana biyu ya jifan shi ya gama Allah ce fala isma alaihi babu lafiya baromina ya dawo makka abin shi ya gama aikin haji wa man ta'akhkhara wanda yaga zai jinkirta har na sha uku har rana na sha uku fala alaihi shi ma babu laifi a gare shi inji Allah Allah ya ce da me nake amfani liman ittaqa ina amfani da zuciyar mutum da tsoron Allah da yake zuciyanka me yasa Allah ya faɗi wannan wani zai yi gaggawan ya dawo a sha biyu sai kaga waɗansu suna masa zane ah suwa wani ai har an tafi su maza har an tafi ai dama eh, akwai kiyuya Allah ce babu laifi ni na ce ya tafi in ya ga dama ran sha biyu din shi kuma wanda ya tafi da gaggawan ina wani yana can mana ai ka san yan tsari ne yan riya ne yan nuna son iya yi an je can za a ƙara komai sai an nuna shi sai ya sai ya kure to Allah ya ce kai wannan da ka soki wancan da kai wannan da ka soki wancan dukkanku ba kan bane ta dame ni ba kan bane liman ittaqa tsoron Allahnka da yake zuciyanka shi nake amfani da shi in ji Allah ina fata an gane ko yawa kamar yadda ya ce lokacin layyama ya ce layyana lallaha luhumuha wala dima'aha walakin yanaluhu attaqwa minkum lokacin layya wancan ya yanka tuwasa, wancan ya yanka har uku wannan ya yanka rago wannan a ragon ma bai samu ba ya yanka wata tinkiya haka to sai ana mai dariya ta ta kattin yanka ka ganta wata ga ta nan dai ai mu shanu muka yanka bijimai zo ka gansu mala ku je ku ci nama shi kuma ne na ganin to ni ga shi nan wannan mai ɗan tinkiya ko rago yana ce ‘yan riya kenan shi ma wannan yana cewa su da mu to Allah ce kai da ka yanka abinda ka samu karaman da kai wanda ka yanka manya-manyan Allah ya ce ni ba naman bane ya dame ni nike bukata ko jinin tsoron Allah da ke zuciyanku ne me yasa me me motive da yasa ka yanka wannan shine ya dame ni inji Allah ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin dukkan abin da ya umurce ku ku yi wa alamu ku sani fa annakum ilaihi tusharun nan gaba za ku mutu a tada ku gaban Allah a tsaida ku kuma ayyukan da kake a nan dinnan kake riya ko kake abubuwa kake bata su to su ne fa gatan da Allah zai tsaye da kai ka tsaya a gaban shi su ne fa ribanka a rana ku ji tsoron Allah ku rika kyautata aiki Allah ubangiya mana muwafaka ya sa mu dace na'am amin ya rabbal alamin

yawa gaskiya waɗansu mutane a nan waje Allah ya saka musu wannan yan mata da suka zo su uku suka musuluntan suka ga sun fita haka suka ce kai a kafa asusu a kafa kwamitin kulawa da irin waɗannan da suka musuluntan a tafi suka zauna suka nada suka kawo sunaye suka fidda shugaba suka fidda sakatare suka fidda komai suka ce sun kafa kuma za su ba da nasu taimako insha Allahu ah, don raya wannan asusu ɗin. asusu ne mai muhimmanci yanda in wata ta musulunta ba inda za ta zauna da tana karatu aka kore ta a gidansu aka raba ta da karatu watakila tana final ya watakila ta kusan zana jarabawanta na ƙarshe a kore ta a karɓi littattafanta a karɓi kayanta da wata kayan sana'anta a kwace wani duk irin waɗannan abubuwa suka zauna suka tattauna suka ce dole masu musulunta su yi fesin irin wannan to saboda haka ajiya a take suka tara kuɗi ya kai kusan dubu hamsin suka ce ‘yan matan nan a sayo musu hijabi da zannuwa sannan a nemo musu malami da zai karantar da su in ma za su shiga makaranta ne ana karan menene duka to sun jiya gaskiya sun kafa wannan kwamiti din Allah ubangi ya saka musu da alkhairi kuma ba nasu kawai bane su kadai na duk wani mutum ne da yake son aikin alkhairi shi ma ya kawo nashi ya sa Allah ubangi ya musu albarka ya sanya sun sunnanta kyakkyawan sunna na'am so dubu goma nasu ne na masallaci Allah ubangiji ya saka ya ji kansu in suna da rai in ma ba su da ran ma Allah ji kansu domin kullum Allah ya ce mu ce rabbir hamhu ma kama rabbayani sabira eh, ya halatta ya canza sahu shi ko mai albasan nan sai a mai nasiha a ce ya fita masallaci in ji annabi kar ya ce in ji shi sai a yi rigima ka ce in ji annabi ka fita ya ce in ka ci albasa ko tafarnuwa kar ma ka ta ma masallaci inda yake ka zauna can domin yadda 'yan adam suke cutuwa a wannan masallacin haka mala'ikun da suke attending sallah su ma suke cutuwa in ji manzon Allah sallallahu sai a masa nasiha wataƙila bai sani ba amma shi kuma zai iya canjawa ya bar wannan sahu domin ka rika yi kana jin haushin shi ya kaga duk sallan baka da concentration sai haushin shi kawai kake ji ka gani wannan ya halatta na'am na'am ya fitar ma waɗanda suka samu ya fara da kanshi

dan an ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam ko kai ka ƙara masa sama da haka ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ko ka ƙara kyautata masa ka ce wa barkatu idan kai ce ce assalamu alaikum lada goma ne wa rahmatullahi lada ashirin wa barkatuhu lada talatin shi yasa Allah ce wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da gaisuwa ku mai da kwatankwacin gaisuwan ko kuma ku mai da wanda ta fita shi yace maka assalamu alaikum kawai kai kuma kace wa alaikum salam wa rahmatullah kaga har ka kara masa ko kuma kace wa rahmatullahi wa barakatuh kaga har ka kara masa uku saboda haka da Allah mu rika sabawa da irin wannan gaisuwa da aka koya mana a musulunce ina fata an gane ko salamu assalamu alaikum kace wa alaikum salam wani ya ce assalamu alaikum shi barka dai assalamu alaikum yawwa duk wannan ba yi bane ina fata an gane

Eh, in ba ta sani ba tunda bai furta mata direct ta ce na eh, bai furta mata ya ce na sake ki ba tana nan a matan shi tana nan a matan shi ina fata an gane matukan bai riske shi ba ai ya zo ya ce zo ka rubuta mun ne saki ne ko hmm. bai ce na saki matata ba zo ka rubuta mun ya ce na zo ka rubuta mun saki to ai da, da ya zo zai rubuta din ai zai dictate masa ce ka rubuta ni wane a yau rana ta kaza ga watan kaza kaza kaza cikin hankalina da taitayina da lafiyata eh na saki wanci kaza kaza bisa dalilai kaza to bai ma saurare shi ba balle ta balle ma ya rubuta saboda haka tana nan a matan shi yanzu a musulunci da mutum zai ɗauki takarda ya rubuta shi wane mai suna wane ya soke matan shi ran kaza kaza kaza mai suna wanci ya naɗe takardan kenan ya zo zai bata sai ya sha'afa ya bar takardan a tebur ɗin shi ya fita aiki ita kuma da ta shigo za ta gyara mai ɗaki ta yi goge-goge ta tsaftace masa tana goge ta samu takarda sai ta buɗe ta karanta ni wani na abin nan shikenan da ta dawo ya ce ai na ga takarda ka ce ba ke bace ke ce kadai lubabatu a duniya ina fata an gane yawa wani ne ya ce in koya mai yadda ake kaza yadda ake kaza mai ta saku ba kawai ba ta saku ba ba shi ba ne ya faɗa mata direct ba shi ba ne ina fata an gane ina shi na'am eh akwai bambanci ta hiyan ƙarshe ana ƙara salatin annabi salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli har zuwa ƙarshe a tahiyan ƙarshe ne ake Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihi ad-dajjal waɗannan abubuwa guda hudu da manzo Allah ce kullum mu rika neman tsari Allah ya kare mu daga gare su a tahiyan ƙarshe ake ba a yin shi a tahiya ta biyu sannan kuma a tahiyan ƙarshe in ka gama tahiyan kafin kai sallama ana so kai ta addu'o'i Allah ka gafarta mun kai kaza kai kaza ba a yin shi a tahiyyar mene ba a yin shi a tahiyyar farko ina fata an gane ko wannan shine ko da yake a Albani ya ci a littafin shi a tahiyyar farko ma ana iya ƙara salatul ibrahimiyya salatin annabi din amma mafiya yawanci abin da yake babu shi a tahiyyar farko a tahiyyar ƙarshe ne ina fata an gane wannan shine zakan fit da kai mabukaci ne eh, ah, in mabukaci ne ai ba zancen fidda kai ciyar da shi za ka yi wajibi ne kawai a shi za a ba a ba a ba shi in iyayenka ba su da abinci dama ɗa ne ya zamanto wajibi ya ciyar da su ko zakka ka fitar ba za ka ba su ba saboda dama ai nauyin ciyarwan a wuyan ka yake saboda haka zancen ka ba su eh, zakkan fidda kai bai ma yiwu ba wani can za ka bawa suna su ciyarwa ne na farilla yanzu yake wuyanka

mutane akwai fitina ba ba a zama haka sai an kwakulo maka wani abu ina fata an gane in ka tambaye ta me dalili yanzu saboda ko sunan babanta ne ko ni nata ka kalli dabba ka sanya mata sunan babarta ko sunan wani ka aika ka kaskanta shi ka wulakanta shi kaskantawa ne sunan ba shi da na'am to to ah ina da farko dai ina masa addu'a bisa wannan kauna da soyayya da zai sa ya bar can ya zo nan bayan akwai malamai birjik Zariya, gari ne na karatu gari ne na ilimi gari ne na manya-manyan malamai amma ya zo nan don ya saurara na san ba wai don za a ji fassarar da tafi inda ake ji amma kauna ce kawai to Allah ubangi ya bar wannan zumuncin Allah ya yi albarka Allah ubangiji ya soka kaman akan abin da ka so ni da shi kuma Allah ya tada ni da ni da kai bisa wannan soyayyen a ƙarƙashin inuwan al'arshin ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta dalilin wannan kaunan abu na biyu muna maka addu'a Allah ubangi ya baka mafi alkhairi a gare ka duk mutumin da yake neman abu sawa'un aure ne ko kaza kaza kaga musulmi duk abin da zai nema yana istikhara ai kullun yana bawa Allah zabi ya ce ya Allah wannan abun in alkhairi ne gare ni ga addini na da rayuwata ka tabbatar da shi in ba alheri bane Allah ka juyar da abun ka juyar da ni nima in bashi to ne sai zaka ga musulmi kullu yana wannan abin idan abu kuma ya zo ya juye sai ya rika damuwa kuma wai abun bai yiwu ba to ai tunda kana ba Allah zabi ne kaga bai yiwu ba sai ka dauka Allah ya karbi ka ne ya kauda abun daga kanka ba alheri ba ne ina fata an gane ko kuma ka rika haƙuri kana mai da ka ga Allah kana addu'o'i Allah ya baka wanda zai zamanto alkhairi gare ka ga addininka da rayuwanka da kuma ƙarshen al'amarinka aure da duk abin da ake nema kaman arziki ne wani yana fita he kaga ya yi kuɗin yanzu kai kuma kana fita he kaga an daɗe shuru shekara da shekaru shuru to kowa da lokacin da Allah ya rubuta maka yin abin shi sannan al'amarin muhazara kuma ba zan yi alkawari ba idan Allah ya raya mu ina nan kuma babu wani nauyi a wuyana babu aji a wuyana babu wani abin a wuyana to in sha Allah tabaraka ta'ala zan ci amma idan akwai lalura da uzuri to zan ci a nemi yan uwa da yawa suna nan da muka yi karatu da yawa graduate ne na ƙasashe da yawa ko kuma a tura maka wani babu laifi Allah ubangi ya raya mu ya nuna mana lokacin babban addu'an da muke yi Allah ya fara baka auren tukuna muhadara mai sauki ne auren ne babba Allah ya nuna mana insha Allah Allah saka mata da Allah biya musu bukatarsu. Ya rabbal asusun mene masu musulunta Allah ya albarka Allah karba mata اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك امنا sadarwa da Allah jibi zamu rufe jibi zamu rufe ranar talata in Allah ya raya mu ya nuna mana rai ya nuna mana kenan in bana nan kuma su mala yusuf za su rufe in kuma ina nan za a rufe da ni dan yanzu yanda ake mutuwan nan ni a tsorace nake wallahi ba wuya ka ji mutum kun yi hira ya tafi Allah ya samu cika da imani Allah ya fai mana abin da ya wuce Allah ya fai mana mu ya samu cika da imani اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين